nan furniture dome kenan dome a ina furniture dome exactly wannan irin tamu ce masu kunne biyu <laughs> ka zai yadda lissafin yake yanzu a duniya iya kudin ka iya shagalin ga ko in a da kake zai kalla a fim wato a kalli kayan za ka gani babu irin amaren nan ne wanda ake cewa ‘ya'yan mama da baba su ake ƙarƙarewa kai na dame ku a buɗe ko mai canza waje ko ku ce kayan kaɗan a ga abubuwa san kai ma dai in ka auri yarinya ta zo ma da wannan gadon ka san da gidan waye ayya Allah wannan sai na kai ta gida ni ma ta ce daidai ni lissafi ne fa alaji ka nemi kuɗi wani ciwo irin namu sarakai ko amma sarakunan manya-manya ba na irin ɗan na shan tiɗin nan ne ko na harka ce ya harka alaji amma ko auye kai aka ce an ka amarya kana shigowa ka ganta da wannan kasan auren irin mutu haraban nan ne wanda zai daɗe ba zai yi ba nan kaɗan kuka gani idan na koma inda na baro akwai a ƙasa ma dole mu koma da ƙasa sanya nan hanyar shigo ba na fara mu sama ko

ว่าอันเป็นเรื่องของอะไรไม่ซึ่งคิดว่าไม่ซึ่งมากนะมากสะอาดเลยใช่ wannan za su ka fadin cika kudan kai a zo ta aha sai da kuɗi ake rayuwa wallahi diyar da na a da kai ka yi kuɗi amma ka tabbatar dai halak ɗin da kake ci duk yadda za ka ka roƙo kuɗi ka ji ka saki ana roƙon kuɗi ka roƙi karatu kawai ka roƙi kuɗin ka roƙi karatu